Assalamu alaikum welcome to Kebla FM suna na Fuad Umar kuna sauraron mu live za mu je Kano State Nigeria wani wani Allah mai suna Malam Muhammadu Kabiru wuri yake base correspondent ne kuma na Kebla FM reporting ne wanda zai zo mu yi tattaunawa game da chances na Abba Kabiru Yusuf wannan candidate for governor of the state of Kano wato previous election 2019 ya come so close to many amma to some people wai shine wanda ya ci wannan election nan aka ki bashi wannan kujeran nan amma this time around ya saya kan party nnpp wannan party na former governor rabiu musa kwankwaso shin wannan former governor nan da nnpp za su yi su defeat wato kevin party da suke rikida wannan kujeran nan daga wato kano which is apc za su iya ko ba za su iya ba malam muhammadu kabiru kamar da muka fadi shi kuma yana nan tare da mu ya shiga cikin wannan tattaunawa in ka kuma kana saurara ni kana da wani wato opinion you welcome to call in ka zo mu yi wannan tattaunawa ga yanzu nan da yake nan shanin wato politics ana yin shi ne straight ba wani kame-kame eh, ana yin shi ne straight yasa za mu tafi yanzu let's go let's go mu have a discussion na'am akwai wani ya rubuto eh, wata ne alima ta rubuto kan whatsapp number cable fm wai konkosiya wai konkosiya to ah, kagan ta charge up irin mutane nan suna da yawa ah, assalamu alaikum malam muhammadu kabiru wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala malam fuad ya kake ya kuma iyali wallahi iyali suna nan lafiya kowa yana nan lafiya ina wa kowa fatan alkhairi muna godiya muna maka godiya da ka ka samu lokaci ka zo ka kasance tare da mu on cable fm uh, ah, kamar kuka sani after a long day of back and forth ya samu wannan tamun daga wato kano inda kake wannan election na 2023 presidential election wato former governor rabiu musa kwankwaso ya wanke kowane dan takarar wannan jihar na ya da kowa shi ya ci wannan wurin na ina son dai in brief ga gaya muna ya ka gan performance shi nnpp daga kano ya suka perform malam muhammadu kabiru To ai Malam Fuad da mai sauraro na wanda yake sauraro na a wannan lokaci a wannan tasha mai albarka ta Kibla FM kamar yadda kowa ya sani zaben da aka yi sati ɗaya da ya wuce wanda dr rabiu musa kwankwaso ya takarar shugabancin kasa a jam'iyyar nnpp a wannan jam'iyya da ya dauko wadda gaba ɗaya bata fi wata bakwai ba aka zo aka yi zaɓe ya samu ƙuri'a miliyan ɗaya ba 'yan kaɗan a jihar kano kamar yadda kowa ya sani a jihar kano muna da 'yan takarkarun 'yan majalisun tarayya rep kenan muna da 'yan takarkaru guda ashirin da hudu ya ci guda goma sha takwas a cikin ashirin da hudu sannan muna da 'yan takarkarin sanatoci guda uku a cikin 'yan takarkarin sanatoci guda uku ya ci kwaya biyu a karamin lokaci kamar yadda ya ɗauko jam'iyyar npp watan ta bakwai dole ya yi namijin ƙoƙari wanda duniya za ta yaba mai saboda ka auna da sauran jam'iyyun musamman ka ɗauko jam'iyyar pdp ta kawo wajen shekara ashirin da wani abu a kano ba ta ci dan majalisa ko kwaya ɗaya ba ba ta ci sanata ko kwaya ɗaya ba in ka ɗauko jam'iyyar apc wadda ita take mulkin jihar kano kuma ita take mulki a najeriya a sanatoci kwaya uku da muka shiga zaɓe da su duk nasu ne duk na jam'iyyar apc ne suka ɗau apc suka ɗau eh, npp ta ɗau kwaya biyu a 'yan majalisun tarayya guda ashirin da hudu nnpp ta ɗau kwaya takwas apc ta ɗau kwaya goma sha takwas apc ta ɗau kwaya shida kaga dole a yaba dr rabiu musa kwankwaso a matsayinsa na ɗan takarar shugabancin ƙasa wanda bai yi ƙoƙari a sauran jihohi ba amma a jiharsa a jiharsa ya yi abin da ba a taɓa tunani ba gaskiya ne malam muhammadu kabiru wasu suka ce suna fada cewa wai to wannan rabiu musa kwankwaso wai daban ne in shi yana saye kan wannan wato tikitin da wai yana jan jama'a su fito amma in ba shi nan ciki wai abba ba zai samu irin yawan mutane haka su fito ba shi yasa suke gan kamar kila nnpp eh, ba za su su ci wannan ah, race na governor ba me za ka gama wannan mutanen nan kana ra'ayi da su To ai Malam Fuad kamar yadda ka sani ko kuma duk mai sauraro na wanda ya san Najeriya musamman jihar Kano duk wanda ya san wane da Dr. Rabi Musa Kwankwaso duk wani abu da ake faɗa a kansa in dai akan soyayya ce a wajen 'yan jihar Kano kaɗan aka faɗa saboda in ka bincika duk abin da aka yi misali kamar yadda aka yi magana dan takara gaskiya masoya kwankwaso kan dan takara akan kowane dan takara tun daga dan majalisar tarayya har dan majalisar jihohi har sanat har shugaban kasa har gwamna duk wanda ka gaya ya ci a jam'iyyar kwankwaso ta silar kwankwaso ya ci zabe wannan shine gaskiyar zance ta silar kwankwaso ya ci zabe yanzu misali wannan da ake cewa abba gida gida wanda za a yi zabe da shi 11 ga watan uku ya yi zabe a baya ba a san shi ba kwankwasa shi shine dan takara ya zo ci zaɓe har aka zo abin da har aka zo a abin da aka yi lokacin ba a ma san shi ba a san waye abba ba mutane ko sun ce kwankwasa ne ya nuna shi to wannan bana mamaki duk wanda baya kwankwasiya in duk wanda baya duk wanda ba kwankwasa ba in kwankwasa ya nuna shi za a iya zaben sa in kuma kwankwasa ya ce baya yin sa ba za a iya zaben sa ba dan haka duk wanda ya zabu abba gida gida aka so goma majority a kaso goma kaso tara saboda kwankwasa suka zaba abba gida gida shesa farin jinin kwankwaso in kana nnpp na da ya nuna ka shikenan shekaran kama kamar ah, ka samu karbuwa ina fahimce ka eh ai abin da ba zan manta ba shine duk wanda ya zaɓi 'yan majalisun tarayya ko 'yan ko sanat wani ma bai san su ba kamar yadda aka zo filin zaɓe wata mata take cewa ina jam'iyyar kwankwasan kawai ita jam'iyyar kwankwasa take nema ba ruwata waye dan takara ina jam'iyyar kwankwasa tsohuwa ce aka ce ga ta ta mata to duk wanda ya ci duk wanda ya ci rigar kwankwasa ya shiga ya ci zaɓe wannan ba a magana wane ne me wannan kawai rigar kwankwaso saboda waye ya nuna shi kwankwaso shi kuma yadda aka san kwankwaso ba rago bane ba soko bane ba shashasha bane dan haka ba zai nuna dan takara rago ba ba zai nuna dan takara shashasha ba zai nuna dan takara soko ba duk dan takarar da ya nuna tun daga o level har gaba har national ba zai yi abin da zai yi na ragwanta ba saboda yana so duk dan takarar da ya tsayar yana so mutanen yankinsa su mora don haka tunda ya san haka ba zai ɗauko rago ya ba dan takara ba wannan shine gaskiyar zance malam fuad kuna solar mun cable fm suna na fuad umar tare da mu kuma malam wato muhammadu kabiru wanda ke join mu from beijing daga kano state nigeria malam uh, kabiru kai hakan ga kwankwasiya ne uh, kake yi kuma wurin nan ka jefa ka jefa ma wato shi wannan fama gabna rabiu musa kwankwaso ire-irenka suna da yawa za ku fito ranar jefa wannan wato uh, kuriyan nan on the 11th of march 2023 da wasu na gan kaman ba ku fitowa ranar da kwankwaso ya sai kun fito amma in gaskiya maganan gaskiya inda kuka fito da adadinku kamar yadda kuka fito ma wato kwankwaso ni kuma na gan kamar zai wuya a ce abba bai ci wannan zabe ba me ya kamata a yi ma matasan da ake shakka kila ba su fitowa yadda ya kamata su zo su tanye candidate nan me kake ga ya dace wannan campaign na abban nan su yi domin kare wato a waye gari matasan sun zauna gida na'am To ainihi a iya fahimta ta Malam Fuad duk wanda aka ce dan kwankwasiya ne ko kuma dan jihar Kano ne mai kishin jihar Kano wanda yake so jihar Kano ta ci gaba ilimi ya dawo kamar yanda yake a samu tsaro kamar yanda ake bukata a samu a samu lafiya kamar yanda ake bukata abinda nake nufi lafiya a samu abubuwa na kayan aikin a asibiti sannan kuma wanda yake so ƙasa dai jihar Kano ta dawo yana da ke kamar da Rabi'u Musa Kwankwaso to ba zai zauna a gida yana bacci ba a'a ranar ranar fito da jihar Kano ne a cikin ƙangin da take zuwa cikin tsira saboda daman ai wannan zaben shine na 'yan kwankwasiya wannan zaben shine za a nuna da Rabi'u Musa Kwankwaso jiharsa ce jam'iyyar NNPP gaba ɗaya watan ta takwas a wajenmu amma gashi ta zo tana kafa kujeru a jihar da kwankwaso yake wannan yana nuna kwankwaso duk inda yake jihar kano ta sace, daman mu tun lokacin malam aminu kano an koya wa kano naki, duk jam'iyyar ƙasa to kano mu ba mulki a cikinta hmm. ka fahimci hmm, na gane na fahimci point na'am muna fahimtar yawwa duk yawwa mu 'yan jihar kano dama mu mun saba tun shekara da shekaru duk jam'iyyar da take mulki a najeriya to a jihar kano mu ko ba ita take mulki a jihar kano ba wannan tarihi ne duk mai bibiya ya san haka don haka ni ba na ɗar ba na kodar wani dan kwankwasiya ko dan jihar kano mai kishin jihar kano wanda zai ki fitowa ya zaɓu ya zabu abba gida gida ko kuma ya zabi yan majalisun jihohinmu guda arba'in ba na ɗar wani zai fito kuma tazarar da aka basu a wannan zaben da ya wuce irin su dai za a linka a wannan zaben saboda wannan zaben shine zabe namu wanda mu in muka zaba mu kanmu muka zaba ba irin zaben shugaban kasa ba sai ai eh, ka zabi naka wata jihar ta zabi naka wata jihar ta zabi naka sannan ka ci to wannan zaben mu ne mu zamu da kanmu ko mu zamu ci in muka ci ko mu zamu amfana don haka ni bana raba ɗaya biyu saboda in a Kano kake ilimi mm. kake yi kasuwanci kake yi to in kasuwanci kake an takura ka akan kasuwanci haraji rushe-rushe menene kowa ya sani yanda kasuwancin jihar kano ya taɓarɓare an taɓarɓara shi da yawan haraji an taɓarɓara shi da cunkushe kasuwa da wani abu makamancin haka in kai ɗan fansho ne wata wajen bakwai har yanzu ba a biya 'yan fansho ba in ban manta ba ma ya haka har yanzu ba a biya 'yan fansho ba a jihar kano in kai ma'aikacin gwamnati ne duk wata baka san adadin albashin ka ba sai an zabtar ma albashi to ka kuwa wannan gwamnatin da ake ciki ita za mu ƙara maimaitawa ba zai yiwu ba da ni ina ba na raba ɗaya biyu sai an rushe gwamnatin jam'iyyar apc a jihar kano an kafa jam'iyyar nnpp a malam muhammadu kabiru magananka wato akwai wani haske cikin magana na domin kagan apc su ne gavmentin kano na yau na yanzu nan ka gani amma shakawa ya gari kuma nnpp wani watannin da ya wuce bayan ga aka kafa wannan nnpp da aka ji aka jefa kuriya na shugabancin kasa da kwankwaso ya dominate wurin nan shi na yi mamaki na ce kai mutum da yake ya kafa kungiyan ga na siyasan shi within a few months shi zo samu irin wannan vote shi haka waye gari kuma ga senate seat kuma guda guda uku kace biyu ina annu nnpp ko ba haka ba haka ne rep guda ashirin da hudu muna da goma sha takwas yanzu yanzu kaga wannan kawai yana gwada kaman apc suna da matsala cikin jihar kano a ah, kaga alama ne kama akwai matsala wurin nan to shi wannan abba me yasa kake ga mutane suke kwadai suke fata ya ci wannan zaben ga menene domin an sake wakoki kala-kala wasu mawakan ma wasu suka sake abin su ba wanda ya biya su wani kudi me yasa mutanen Kano ke fata suke Allah Allah shi abba yazo kai batun kudin zabe da sauran shi abin da yasa nake tambayan ka ka san shekara dubu biyu da sha taran da ya wuce ka gane wannan eh, shekara da ta wuce eh a hudun da ya wuce nan ya saya takara to eh. da yawan mutanen suka saya takara in ba su ci ba sha manta da su amma wannan ya saya takara kuma an zo kuma 2023 yanzu ma sunan shi ma ya wasu koyina me me ke cikin wannan i don't get it i don't get it na'am a takaice dai abin da zan iya gaya ma kwankwaso shine abba abin da nake nufi shine duk wani farin jini da kaga abba yana yi ko shekara ashirin ne ko talatin in dai kaga abba yana farin jini to farin jinin kwankwasa shi ya shafe shi abin da nake nufi shine kai makotaka da mai sai da turare ko bai fesa ma ba kai ma ka ko bai shafa ma ba kai ma ka yi kanshi yau wato abin da nake nufi amana ta kwankwaso gaskiya ta kwankwaso kishi na kwankwaso san ilimi na kwankwaso san san talakawa na kwankwaso haihuwa kyauta na kwankwaso lafiya jari ta kwankwaso komai na kwankwasiya shi ake wa fata wa abba wannan abin shi muka rasa a wannan gwamnati da ta shekara takwas to muke so wannan gwamnati da za ta zo ta abba gida-gida ta dora a kan abin da kwankwasa ya mun yi mhm, mhm. muna ji ya samu wani break cikin networking shi ya stabilize ASAP. Eh, Na'am. Muna jin Malam Fuad. Muna jin ka. Mun yi free mun yi mun yi free education tun daga jami'a, tun daga primary har jami'a. Kai ta kai ta kawo ma sai ka je jami'a ka biya kuɗin ka sai kwankwa sai zo ya biya a jami'a. Misali in ka je BUK, BUK ta federal government In ka je ka biya kuɗi, ka ba da kuɗin ka sai kwankwa sai zo ya biya jami'a mutane nawa ne 'yan Kano mutane goma. To ga kuɗin su an wanda suka ba da kuɗi a mayar musu. dole tu wanda aka yi wa haka ya ji daɗi a zuciyarsa kuma majority ɗin mutanen na 'ya'yan talakawa ne sai kwankwasa ya ce duk mai first class second class offer za a kai shi ƙasar da bai taɓa zuwa ba zai karatu kyauta hmm. wannan abin abu ne mai daraja kwankwasa ya ce duk wani macen da ta haihu za zo haihuwa za ta haihu kyauta a asibiti za ta komai na ta kyauta har da kayan jinjiri kayan ɗaki na kayan ire aikin nan shi abba yusuf ya alkawali zai yi nan ko to duk wannan abubuwan kwankwasa ya yi irinsa abba ya ce zai yi kuma hmm. muna kyautata zatarto da karfin ikon Allah da yardar Allah abba gida gida zai dora har muna so ya wuce na kwankwasa ma don shi ma kwankwasan abin da yake faɗa so muke wannan yaron abba a wajen kwankwasa kenan dan ba a wajena bane yaro hmm. wannan yaron abba so muke ɗora akan abin da muka yi to muna wa abba fata ya dora akan abin da dr rabi'u musa kwankwaso mai kishin talaka jagoran talaka ya yi so muke abba ya dora a kai wannan shine dalilin da yasa ake son abba eh, shi gavna wanda ke kai yanzu abdullahi umar ganduje ina ce watannin baya kamar kusan watanni biyu da ya wuce ya fito da jama'a cikin kano jama'a ina ce in ji shi ya ce wai miliyan daya kenan aka yi magana da shi ya ce wai kwankwaso shi kuma ya fito da nashi a auna a ganwa ya fi jama'a amma shaka tafi takaran kuma ce jama'a kwankwaso kuma ya kada shi ka gani to eh, eh, wannan kuma yana nan shi menene matsalan apc in aka ce ka zabi matsala ɗaya cikin jihar kano abin da ya sa mutane suka, suka juya musu baya apc shi ganduje menene matsala ɗaya in za ka zabi E, na farko magana da ka faɗa ɗazu ka ce sun yi tattaki an fito da mutum miliyan ɗaya ai wannan hira ce duk wanda ya ji ranar zaɓe ashirin da ga wata ashirin ga wata ana kusurwa kwana biyu zaɓe kwankwaso ya to daga kaduna tun karfe tara na safe ya to daga kaduna yana tafiya bai zo filin da za a yi taro ba sai karfe tara na dare saboda tsabar jama'a kaga wannan ba a magana wai kwankwasa mai jama'a ba a wannan magana sannan matsalar apc a jihar kano zan yi magana akan gwamnatin jihar Kano gwamnatin jihar Kano ta ba da matsaloli a wajen 'yan jihar Kano abinda nake nufi shine mu 'yan jihar Kano 'yan kasuwa ne kowa ya san jihar Kano shekara ɗari ya ta wuce ma da kasuwanci aka samu to wannan kasuwancin ake so a kassara me ake so a kassara ana takura 'yan kasuwa Abin abinda nake nufi shine in ka ɗauka so kofa wambai ka ɗauka so kwari ka ɗauka so singa ka ɗauka so sabon gari su suna daga cikin manyan kasuwanni an zo an cucushe hanya babu hanyar da bako zai shigo an takura baki bako in ya zo sai kaya ya ko in zai bar gari sai a sa ma'aikata su rike sai ya biya kuɗi ko kuma ya biya wobul abubuwa da ta takura hmm. jama'a hmm. kwastomomi suka daina zuwa saboda takurawa sannan abu na biyu ilimi ana yin sa kyauta a jihar kano lokacin kwankwasa wannan gwamnati ta ce a'a ba za ta yi ba sai daga baya ma gwamnati ta tabi ta ce ilimi kyauta kuma har yanzu still ilimi ba kyauta ba ne tunda ana biyan kuɗin PTA da wani abu makamancin haka sannan abu na uku malam fu'ad kowa ya san wane ne dan Kano shi dan Kano baya son a dinga nuna mai karfa karfa hmm. duk wanda ya san dan Kano ya fi so a bi shi ta lalama baya so a nuna mai karfa karfa duk wanda ya nuna mai karfa karfa shi ba Kano ba zai yi da wannan ba wanda yana daga cikin dalilai wanda mutanen jihar Kano suke son kwankwaso ba sa son gwamnan jihar Kano hmm, interesting interesting amma mun ji kuma na cewa kaman in ji gwamnan da ke kai yanzu na ganduje wai ya yi development ya kawo ci gaba cikin kano ya fi kowane gwamna cikin tarihi wannan magana ba gaskiya ba ne to tarihi ta wace fuska malam fuad malam fuad mun yi gwamnoni sun fi guda goma sha biyar tun daga kan soja har kan farar hula tun kansa audu bako muka zo kan rini su sabo bakin zuwo su kwanta gora su wasai aka zo kan su kwankwasan su Shekarau, su ganduje a cikin su waye kafa tarihin daga tarabi'u musa kwankwasa ya kafa dukkan su ba wanda ya taba gina jami'a mallakin jihar kano sai da tarabi'u musa kwankwasa jami'o'i har ya biyu hmm. wannan ya ya kai tarihi tarihi ka gina jami'a a jihar ka a matsayin ka na gwamnan jihar Kano wanda ya gina wannan ya fi kowa tarihi tarihin da wannan gwamnati ta kafa na me wanda kwankwasa bai kafa tarihin ba mhm. kuma ga abin da ke da interesting kaga akwai tsohon gwamna shekarau uh, Ibrahim shekarau shi wannan gwamna yana NNPP da shi ya janye koma wurin Atiku yake ce zai jawo kuri'u masu yawa a kano ya kaurin atiku amma tun da haka nan ya tafi rin kuma kwankwaso ya kada shi yanzu ga gabnoni guda wato a biyu kenan cikin kano guda na former governors guda biyu kaman governor daya to shi wannan mutumin nan da kwankwaso ya kada shi da tikun nan tana gan kaman shi kuma menene kariyan shi ya kama kenan cikin siyasa a kano ko dai ya yake eh ai ka san shi malam fuad wani abun Allah ne yake ɗaukaka mutum Allah ne yake ƙasƙantar da mutum daga lokacin da ka ce wani ba zai ɗaukaka ba kai kaɗai za ka ɗaukaka sai Allah ya dankwafe ka ka gane ko malam mm, fawad abin da nake nufi shine shi dr rabi'u musa kwankwasa yana fito da sababbin mutane yana taimakon su yana ba su takara yanzu malam fawad baka san wanda ya mutu ba dan majalisa dan takarar nnpp baka san shi ba wanda ya mutu wudil da garko sora kwana shida zabe ya mutu malam fawad ka san wannan maganar ban taba ji ba ban ji ba wannan magana ba sora kwana shida wannan zaben da ya wuce sora kwana shida zabe ya mutu sai kwankwasa ya ce a kawo wani yana da ɗa aka ce yana da ɗa ya ce aka ba ɗansa takara ɗan nasa a kwana shida ya ci a kwana shida da aka bai takara a kwana shida ya zama ɗan majalisar tarayya. wow kwankwaso baka san wannan zancen ba malam ba banji ba banji farkon ji ke ga wani ne ya sa kai wannan zaben da ya eh, wuce eh, eh wudin da garko local government bi yake wakilta wudil da garko local government bi yake wakilta tsohon shugaban civil defense ne ma'aikacin gwamnati ne tsoho yana shi aka tsaye takara a nnpp wudil da garko wudil da garko local government biyu yake wakilta saura kwana shida za a shiga wannan zaben na 25 ga wata saura kwana shida za a shiga zaben na 25 ga wata sai Allah ya karbi ransa sai kwankwasa ya ce eh aka ce yana da yaya yayan nasa ya zo ya takara sai yayan nasa ya ce shi yana aikin gwamnati yana aikin gwamnati aka ce yana bai da da aka ce akwai ɗansa shekararsa ashirin da shekararsa ashirin da tara kwankwaso ya ce mun bashi takara daga nan zuwa kwana shida shine ɗan takara a je a canza suna aka je aka canza suna a kwana shida ne ya kada ɗan majalisar tarayya mai ci Muhammad Ali Wudul ya kada shi a kwana shida babansa ya mutu a kwana shida ya takara a kwana shida ya ci Malam Fuad wannan fa shine kwankwaso bai ce a ɗauko wani bai ce a ɗauko ɗansa zai rike zai daina maraici ga iyayensa kuma zai rike su yanzu shi ne ya ci ɗan takarar majalisar tarayya a wudil da garko a kwana shi da kwankwaso ya bashi takara malam fuad wannan shine mai shine kwankwaso wannan shine kwankwaso ya zarra akan kowa in yana in yana abu baya duba ɗansa bai taba fito da ɗansa takara ba bai taba fito da matarsa ta, wani abu ba duk abu na, na iyalansa babu kwankwasa a ciki to haka shi ma wannan wanda kwankwa sai nuna abba shi ma haka yake ta gan cikin wato election na shugaban kasar nan yanda ya win kano ya win kano kuma ba ya dominate kano ne in ya decide ya saya for presidential election kuma shi kwankwaso zuwa gaba me ya kamata kake ga ya kamata ya yi ya so abin da yake yi cikin kano nan kuri'un da yake samun nan ya spread ya samu samu wannan kuri'un na kuma wasu jihohi kuma daban me kamata yi to malam fu'at zan gaya ma abu uku zuwa biyu na farko dai albishir zan ba duk wanda yake kwankwasiya na ƙasan nan ko kuma na duniya gaba daya yanzu mu tunda da aka yi wannan zaben aka faɗi har an yi hula 2027 muna jiranta har an yi hula kwankwasiya 2027 an wuce wannan lokacin ɗora rami Allah ya sa ka fahimci Hausa ta mhm, mhm. na gane yanzu har mun fara director ta shekara hudu mai zuwa har an fara huluna kwankwasiya 2027 abu na farko kenan sannan abu na biyu mu abin da ya kada mu ba mun gode wa Allah da ƙuri'un da zamu yi ba abin da zamu cewa Allah mutum miliyan ɗaya da wani abu sun dangwala mana ƙuri'a masha Allah godiya ne ga ubangiji duk lokacin da ka samu ka tsinci kanka ka gode wa Allah Allah zai ma liɗifi kwankwaso lokaci bai ba in lokaci yayi ɗaraf zai kafa gwamnatinsa wannan abin da ya ja mana wanda suke ganin kwankwasa bai isa ba suke mai bakin ciki su suka ja mana kuma mun gode wa Allah Allah ya ba mu rai da lafiya in dai taliya ce taliya wadda za a ba mutum ya zaba Allah ya raba mu da sharrin taliya Allah ya kare in Allah da za mu kafa structure mu daga nan zuwa shekara hudun Allah da za mu ci Najeriya da yaddar Allah da yaddar ne duka hmm. ai kaga wato kwankwaso ya yi kokari sosai wannan election ga abinda mutane ba su lura ba ne kaga shi ya samu na ci kamar 4.17% of the vote Mm. which is huge eh. considering kaman wani watanni kawai ya shirya kaman zai sai wannan takarar ga na farko kenan na biyu kaga wa'annan sauran political parties ne suna na yaji mafau shekaru suna nan ka gane kaman wani yanzu kamar jam'iyyar pdp malam fuad kaga shekara wajen ashirin da wani abu ko talatin ma ta kai talatin tun da rimi ma tun lokacin rimi shekara wajen talatin tun da kuma aka zo aka yi takara oh, mai Obasanjo ya shekara takwas ya shekara takwas suka shekara sha shida ne suna mulki suka zo suka sauka apc mu muka kafa ta mu muka kafa apc da ƙuri'ar kwankwasa jihar kano na taɓa faɗa a kibla fm da ƙuri'ar kano kwankwa buhari ya kada kudulon na taɓa faɗa a kibla fm to don haka mu apc abinda muka faɗa abinda ta ce za ta yi talakawan ƙasar nan ba ta yi ba don haka tun da ba ta yi ba mu ko ba za mu goya mata baya ba in Allah ya da a shekara hudu mai zuwa za a ga canji fiye da canjin wannan wanda ya wuce da yardar ubangiji shi wannan abban gana gana mishi wakoki iri-iri kala-kala eh ko ka muna kaɗan ne don na ji kai kuma kayan yin waka ne wana mishi wakoki ba a'a ai ni malam fuata bai iya waka ba sai dai sa waka sai dai in maka wakar abba gida gida ka san ita waka abba gida gida kamar yadda kowa ya sani shugaban mawakan kwankwasiya na kasa gaba daya shine Tijjani Gandu a tarihin Najeriya ba a taɓa wakar siyasa wadda ta karɓu da yaro da mace da karamin yaro da mai hankali da mahaukaci kowa ya san wakar abba gida gida abba gida gida abba a masallaci to kowa ya sani yara ƙanana mata yara 'yan mutsa mutsai kuma wakar da tijjani gandun ya faɗa gaskiya ne kowane gida akwai abba tunda kowa babansa abbansa ne kowa wani gida akwai abba wani gidan ma abba ya fi ɗaya tunda babanku abba ne dan wani ma za a sa mai sunan baban gidan ko kakan gidan za a ce mai abba wannan shine abba gida gida wanda zai ci zaɓe da yardar mai duka sha ɗaya ga watan uku in Allah ya yarda. Ce mm, sa in ya ci wannan zaben ga on the 11th of March 2023 zai kasance abban kowacin Kano ne bai bagaranci. Na eh, fahimce ka. A to ai da mu da ma ai yan ya ba mu bangaranci misali mhm. kwankwaso ya yi shekara kenuwan wannan tasa ta karshe shekara hudu da yi bai nuna bangaranci nan nasa neman na ba nasa ba da birni da kauye ya ce kowanne ya kawo waje za a yi kilomita biyar biyar kwalta kowace local government local government arba'in da hudu ba inda kwankwaso bai kilomita biyar biyar ba to kawo ko in yana da bangare ko in akwai inda nashi yake kaga zai ce ba zai banda wani bangare banda wani bangare abu na farko kenan abu na biyu kuma ya ce duk wanda ya karatu yake da first class second class za a kai shi waje ba a ce akwai wani bangare ba ba a ce a wanda ya zabe ba babu wannan ko ka zabe mu ko baka zabe mu ba in dai ilimin ka ya kai wannan matakin zamu kai ka waje hmm. abu na biyu kenan abu na uku kuma aka ce aurar da zawarawa za a aurar da zawarawa Ba zawara da bazawari wanda ba su da kuɗi su zo za a ba da sadaki za a yi musu kayan ɗaki duk wani abu na aure za a yi musu kaga babu wani bangare to haka abba gida gida zai dora a jihar kano da karfin ikon allah insha allah ta'ala hmm. ah, very interesting election ne shi sa we yan kwankwasi yanji malam muhammadu kabiru wai kar ku yi bacci we ba ku gama aikin ku ba eh domin abba ya ci wannan kujera na gavna we ta wannan lokacin nan za su da sauran aikin nan eh, domin akwai aiki wai palisin kankoso wai palisin kankoso da ya sa mutanen kano ke kaunan shi duka wannan policies na shi ne abba ya ce zai zo ya yi ya sa inda wannan mutane crowd na suka fito ma kankoso na suka zo suka bari ya dominate presidential election da in suka fito wannan ranar na eh, abba ya smile Eh, ya smiles kuma eh, eh, supporters din shi kamar su malam muhammadu kabiru su kuma za su yi farin ciki wannan outcome gama cable fm mun ta monitorwa mun ta bibiyan abin da ke ciki mu kawo muku more update malam muhammadu kabiru lokacin mu ina so ka yi magana ta karshe ya su mu eh ga wani wani nan ya rubuta wai yana yana fatan kana lafiya malam muhammadu kabiru wai yana da irin ra'ayinka Eh, ya turo ma whatsapp ga wani kuma wani sani sani eh sani sani chapio ya ce wai shi ne abin da suke fata abin da kafarin ga wai shi suke fata umar abdulkarim ya ce wai masha Allah ga comrade mustapha mai daraja ya ce mai daraja ya ce wai insha Allah in ji musa abdullahi gama ya ce abba is coming insha Allah wai abba yana zuwa da ikon Allah ga suraj da suraj muhammad abdullah shi mai ce abban abba dai insha Allah kaga wato wani kuma ce wai abba insha Allah ji mudassar sagiru sani ibrahim ya ce with nnpp kwankwaso kagan yes he will make it inshallah in ji idris aliyu ya rubuta commenting da um, we nnpp sac a kano inshallah yanzu haka muna gidan madugun kwankwasiya da yardan allah Ah, kuma abba eh wani comment ne wadda da Allah abba zai ci zabe a Kano insha Allah in ji abubakar wai yanzu haka suna gidan madugun kwankwasiya kaga in ka duba mutanen da suke maganan ga duka an kaman gaskiya from all indication ah, karfi da kuma enthusiasm yana bangaren abba kamar aikin da aka yi ma kwankwaso presidential election daga cikin jihar kano nan akwai energy da suke son su je su yi ma abba kabir yusuf to muna kallo wannan election da za a yi march 11 2023 governor wato uh, governor election kenan gubernatorial election na kano kenan shi ina so malam muhammadu kabiru kai muna magana ta karshe godiya muke da ka zo ka join mu a yaso musallama da mutan duniya go ahead to malam fu'at na farko dai muna gode wa duk mai sauraron mu kuma sannan muna gode wa kibla fm na'am kibla fm na godiya kuma na muna ji ya samu wani breakthrough networking shi ya stabilize asap ya so ya conclude uh, closing remarks shi na eh, mun dawo mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawarmu akwai magana kuma akwai hey other parties nan kuma su kuma suna da representatives in suka kwankwasa kofan cable fm haka kuma za mu bar su yi magana mu ji maganan su amma an ka duba ta bangaren kwankwaso <laughs> su suna da energy sosai sosai kuma sun suna da wato more determined yanda kwankwaso ya dominate jihar kano abin da ni nike na, na study cikin wannan outcome ne jihar kano nan wato babban jihar ne na farko na biyu nnpp sabon kungiya ne na siyasa jami'a ne da yake wani watanni da ya wuce ga kawai aka kafa ta she jami'u manya-manya pdp ga apc wanda suna wurin nan for decades suna wurin nan sai ya zo from wannan short notice da yake ba al'ummar Nigeria da Kano kamar ya kafa wannan kungiyar NNPP na ya zo ya stand for presidential election ya kuma dominate bai win ba kawai ya dominate those two major parties in na PDP da kuma APC daga Kano abin da ya deliver ma wato NNPP daga Kano na in ya samu sa'a in ya push wannan energy na all across nigeria domin cikin 10 or so month ya yi wannan aikin nan yanzu ina da wato some few more years ya build inda ya build wannan infrastructure cikin other states cikin nigeria nan one day kwankwaso ya knock wannan kofar nan ya zauna kan wannan major wato kujera na shugaban kasa in ya yi all the right uh, wato aiki domin support base shi na da karfi energy na da strong kuma sun get determined suka ce wai shi ne suke so shi suke kauna to shi ne abin da ke keep mutum relevant domin ka duba kwankwaso duk lokacin da ba shi nan kan ballot support basin shi da matasan suna nan tare da shi 24/7 da ya ce zai yi magana yai shaka an cika wurin nan da ya gama matasa kaza boom sun doki maganan na suna aiki da shi sai sai yana da so relevant amma wasu yan takara da an kare takaran shaka kowa ya ta kan shi ba su da connection with people ta shi wangan kuma former governor rabiu musa kankaso uh, ah, wato mutum ne na mutane 'e mutum ne kuma na al'umma suna kaunan shi wannan kuma in wannan farin jini in ya kama wato wannan ranar da za a yi zabe na gavna abba wato kabir wato joseph daga kano on the 11th of march 2023 bi mana kwana goma sha daya na wannan wata wata na ukunga na wannan shekara kuma 2023 da wannan a zaben na in suka fito with wannan energy da kuma determination it's almost impossible wani party daban ya deny candidating wato nnpp from the presidency allah gwada muna wannan rana lafiya until the next presentation muna ce muku salam ku stay safe